Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba tara ga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga Baballe da Kanun labarai. A jiya talata mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana da shugaba Andres Manuel Lopez Obrado a Mexico City a ci gaba da kokarin hana kwararowar bakin haure. Jami'an tsaro a Amurka sun faɗa jiya talata cewa sun kama sama da mutum 800 da ake zargi da aikata laifuka ga kuma kame tan 32 na kwayoyi kana an kwace dala miliyan 148 a wani babban bincike na manyan laifuka na duniya. alkalan kotun majalisar ɗinkin duniya sun yi watsi da ɗaukar karar tsohon hafsan sojojin sabiyawan bosnia ratko miladi ke yi kan hukuncin da aka yanke masa a bakwai. kanun labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa 'yan bindigan nan da suka sace ɗaliban makarantar islamiyya a ta gina sun ce a basu naira miliyan hamsin kafin su sako ɗaliban. sun ce kar a ƙara kiran su ko an kira su ba za su ɗauka ba su ma su je wata magana kuma idan ni da nike magana da su na matsa musu akan cewa abin da muke da shi su ansa to za su iya cewa in kawo wannan abin kuma da kaina sannan in na kawo su karɓi abin ni kuma su riƙe ni su ba da ɗalibai ɗin. 'yan najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan matakin rufe dandalin twitter a ƙasar da gwamnati ta yi yayin da wasu ke allah wadai da matakin na gwamnati. wasu kuma cewa suke ba zai yi abin da zai sa a samu hatsaniya dama ga yanayin yadda ƙasa yake ba um, al'umma su yi haƙuri Muna kuma ɗauki da tattaunawa da muka yi da Muhammad Mada jami'i a ofishin magajin garin birnin New York akan taimakon allurar rigakafi miliyan 80 da Amurka za ta yi wa duniya. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na, na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya talata mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana da shugaba Andres Manuel Lopez Obrado a Mexico City a ci gaba da kokarin hana kwararowar bakin haure zuwa iyakar kudu maso yammacin Amurka ta hanyar karfafa tattalin arziki a yankin tsakiyar Amurka. Harris da Lopez sun kalli yadda ma'aikatansa suka rattaba hannu kan yarjejeniya ta fahimta don kulla kawance mai ma'ana da haɗin kai a samar da shirye-shirye na cigaba a north triangle wato kasashen guatemala da el salvador da kuma honduras dubun da batar 'yan kasashen ne suka bar gidajensu don yin tattaki zuwa mexico a kokarin shiga ƙasa amurka a 'yan watannin baya-bayan nan wanda sama da bakin haure 178 suka isa iyaka amurka a cikin watan afrilu kusan rabinsu daga yankin tsakiyar amurka Jami'an tsaro a Amurka sun faɗa jiya talata cewa sun kama sama da mutum 800 da ake zargi da aikata laifuka ga kuma kame tan 32 na kwayoyi kana an kwace dala miliyan 148 a wani babban bincike na manyan laifuka na duniya. Jami'an sun sanar a wani taron manema labarai a Hague cewa aikin na Operation Trojan Shield ya hada da samaman 'yan sanda a ƙasashe shida. inda aka kwace bindigogi 250 da kuma motocin alfarma guda 55. Babban jami'in 'yan sandan Dutch Janin Vandenberg ya ce, aikin babban koma baya ne ga masu aikata laifi a duk inda suke, kuma wannan na duniya ne gaba ɗaya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. alkalan kotun majalisar ɗinkin duniya sun yi watsi da ɗaukar karar tsohon hafsan sojojin sabiyawan bosnia ratko miladi ke yi kan hukuncin da aka yanke masa a 2017 saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil adama hukuncin da ya tanaji garkame shi har iya tsawon rayuwarsa an yanke ma miladik ɗan shekaru da 78 hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin jagorantar kisan musulmi mazaje dubu takwas da suka hada da yara da manya a Srebrenica da ta'addanci da kuma kai hari ba bisa ka'ida ba kan farar hula a Sarajevo a yayin yakin Bosnia tsakanin 1992 zuwa 95. Kisan kiyashin na Srebrenica ne mafi muni a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Miladic ya tsaya kai da fata cewa shi bai aikata wani laifi ba. lauyoyinsa sun dage cewa yanke masa hukuncin ya samo asali ne daga abin da suka ce kuskure ne na shari'a don haka ya kamata a wanke shi ko kuma a sake shi saboda wasu ne suke da alhakin cin zarafin an jima kaɗan baban zai kawo sauran labaran duniya bari mu buɗe taskar rahotannin namu ne da wannan batu na karɓar makudan kudaden fansa daga iyayen yaran makarantar islamiyya da 'yan bindiga suka sace su kimanin kwanaki goma da suka shuɗe a ta gina 'yan bindigan da sun yi barazanar cewa ba za su saurari komai ba in dai ba zancen biyan kuɗi ba ne ko kuma su yanke ɗanyen hukunci ga dai mustapha nasir tsari da ci gaban rahoton a yanzu dai kimanin kwanaki goma kenan da waɗannan 'yan bindiga suka yi da diramikiya tare da kwashe waɗannan yara bayan da suka hallaka mutum guda a garin na ta gina. Malam Abubakar Garba Alhassan shine shugaban wannan makaranta ya ba da tabbacin cewa sun yi magana da waɗannan 'yan bindiga akan batun biyan kuɗin fansar. Sun ce kar a ƙara kiran su kar su ƙara kiran kowa ko an kira su ba za su ɗauka ba su ma su je wata magana in ba abin da ya shafi miliyan ɗari da hamsin ba kuma idan ni da nike magana da su na matsa musu akan cewa abin da suke da shi su abin da muke da shi su ansa to za su iya cewa in kawo wannan abin kuma da kaina sannan in na kawo su su karɓi abin sannan kuma su ni kuma su riƙe ni su ba da ɗalibai din abin da suka gaya mini kenan. Malam Dauda Alfa na ɗaya daga cikin uwayen ɗaliban ya ce suna nan suna tarbata dan abin da Allah ya hore masu. To, mai naira biyar mai naira goma ake ta hadawa wasu iyaye ma kan irin haka ba su ma iya ba da wani abu ba wanda ta wanda ma ci da sha ma ya gagara balle wanda zai ce wai a ga ni ma na ba da kaza Yanzu kuna dan ta kenan to haka muka kasance wallahi a wani taron manema labarai a cikin makon jiya mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Ketso ya ce duk da yake gwamnatin jihar Niger tana kokarin kubutar da yaran amma ba ta da wata niyya ta biyan kuɗin fansa ga 'yan bindigar. To amma ga abin da shugaban karamar hukumar tarafi Alhaji Ismail Modibbo ya shaida ma uwayen yaran. Wato kiran da nake ma iyayen yara a yanzu shine kar su bi zugan mutane masu cewa aje ayi zanga-zanga a kona gidan wani wannan duk bai maganin wannan wannan fitinan kuma mu za mu ci gaba da lallashin wa'annan mutane har a samu a yi rilizin wannan yara a yanzu dai masu sharhi akan al'amurra na ci gaba da jefa ayar tambaya akan kungiyoyi musamman na kare haƙƙin yara a matakin ƙasa da ƙasa game da rashin nuna damuwa sosai akan ɗaliban islamiyyar da ke daji a yanzu a hannun 'yan bindigar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya A gaida Mustapha Nasir ba tsari da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya. Kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka biyu sun fitar da wani rahoton haɗin gwiwa jiya talata wanda ya yi bayani game da yawan bayanan sirri da matsalolin tsaro gabani da kuma lokacin harin ranar shida ga watan Janairu kan ginin Majalisar Dokokin Amurka. Rahoton ya ce ranar shida ga watan Janairu na 2021 ba wai kawai harin da aka kai kan ginin majalisa ba ne ya nuna alama ce ta hari kan demokuraɗiyya. Hukumomin da suke da alhakin tsarewa da kare ginin majalisa da duk waɗanda suke wurin a ranar ba su yi shirin babban harin ba duk da sun samu labarin yiwuwar tashin hankali kan majalisa. Kwamitocin sun ce suna kuma duba dubban takardu da kuma bayanai da suka samu a rubuce daga jami'an 'yan sanda hamsin na majalisar jiya talata a majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kisan ma'aikatan agaji biya kasar sudan ta kudu tare da yin kira ga hukumomi da su gurfanar da waɗanda suka kashe su a gaban kotu biyu bayan yawaita har-har irin wannan wanda lamarin ya ritsa da su an yi musu kwantan ɓauna ne a ranar litinin da yamma yayin da ayarinsu ya dawo daga kai agajin abinci a wani ƙauye mai nisan kilomita 64 daga Rumbek a jihar Lakes mai fama da rikici. Sun kasance suna aiki ne da kungiyar agaji ta ƙasar Italiya ta Doctors tare da African CUAMM. Makaddashin shugaban hukumar jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya, Matthew Hollingworth, ya ce, na kira da gwamnatin Sudan ta kudu da ƙarfafa jami'an tsaro da binciken waɗannan laifuka da kuma hukunta waɗanda suka aikata wannan laifi. ko a watan da ya gabata an kashe ma'aikatan agaji hudu. Sojojin Amurka sun yi kiyasin cewa sun kammala fiye da rabin janyewa daga kasar Afghanistan wanda yake sauri fiye da wa'adin ranar 11 ga watan Satumba da shugaba Joe Biden ya saka a watan Afrilu. Rundunar sojojin Amurka ta tsakiya Centacom ta kiyasta cewa sun kammala sama da kashi hamsin cikin ɗari na dukkan ayyukan sake fasalin rundunar wacce ke kula da ayyuka a afghanistan ta bayyana haka jiya talata biden ya ba da umarnin dakarun amurka su bar afghanistan nan da ranar 11 ga watan satumba bayan kusan shekaru ashirin na aikin soja a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla. 'Yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na rufe dandalin Twitter a kasar biyu bayan goge wani sako da shugaba Muhammadu Buhari ya kafe a shafinsa. 'Yan kasar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi inda wasu ke gani matakin na gwamnati ya dace, wasu kuma suna gani da sake. Wakiliyarmu a Kano Baraka Bashir ta tattaro mana ra'ayoyin jama'a da ma na masana. a goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na rufe twitter saboda akwai abubuwa da dama da twitter suka yawa najeriya duk mai hankali ya san cewa waɗannan abubuwa da suka ya kamata a ci an ɗauki mataki na toshe duk wani al'amuran sa nan misali ba zan baki misali a lokacin da aka yi zanga-zangar rushe 'yan sandan sas shi kanshi shugaban twitter din wato jack dozy da kanshi ba ya rika sharin dan abubuwa da dama irin barna da kone-kone da aka rika yi a lagos da kashe 'yan sanda da sauransu kin ga wannan a matsayinsa na shugaban ɗaya daga cikin kamfani da ake yada al'amura a duniya a ce ya goyi bayan mutane da suke tada hatsaniya a ƙasa babu wata ƙasa da za ta zira ido a ce tana kallon wannan sannan a lokaci guda guda watanni dan suka rage bayan faruwan haka aka yi zaɓe a amurka magoya bayan donald trump suka kai hari majalisar dokokin amurka a capitol hill a nan kuma ya fito ya bayyana su da cewa 'yan ta'adda ne bayan mu kuma a nan najeriya ya goya bayan masu tarzoma ya ce da su masu neman 'yancin kai ne amma amurka ya ce 'yan ta'adda shugaban kasa ya ga wani kalubale ne da zai saman ma al'umma matsala shi yasa ya yi because in ba haka ba abu ne kai tsaye za ka ga shugaba ya ɗauki um, irin wannan irin hukunci a lokaci ɗaya ba kuma gani nake kamar duk abin da za mu yi ko kuma duk abin da shugaba yake yi yana yi ne domin ci gaban al'ummansa so ba na tunanin akwai wani abin da ya kamata a ce kalubale ne da za mu zana mu ta kikikaka Najeriya ba ita ce kasar farko da aka fara samu wannan matsalar ba. Ke yi miki daidai kenan. Ni for me I don't see anything wrong saboda ba zai yi abin da zai sa a samu hatsaniya dama ga yanayin yadda kasa yake ba. Um, al'umma sai haƙuri. To a bangaren gwamnati tana so ta tsare eh, yanayin ayyukan ƙasa. ba kamata a ce wata ƙasa tana fara bana abin da za mu yi akan mulkin mu ba. zai shafe mu 'yan najeriya don ba zai bar mu samu mu faɗa mu duniya ta ji ba kana kama an tauye wa 'yan ƙasa ra'ayi eh a wata fani amma kuma a wani bangaren kuma ta taimaka ma gwamnati ta nuna cewa tana da iko a kan 'yan kasanta Mun ji ta bakin masana tattalin arziki inda muka zanta da Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata na Jami'ar Northwest wanda zai mana bayanin tasirin hakan ga tattalin arzikin Najeriya da ita kanta kamfanin na Twitter. Gaskiya da ita kanta kamfanin Twitter ɗin da kuma Najeriya kowa tattalin arzikinsa zai iya tabuwa musamman ma ita kasar najeriya ba rasa hada-hada da kasuwanci da ake yi a sanadin wannan a twitter din da sauran haraje-haraje da suke karba da kuma 'yan kasar da suke hada-hada ta fuskar kasuwanci da tallace-tallace da tura sako su kuma daga barin twitter gaskiya su za su fi yin asara to za ka samu cewa lalle-lalle wannan kamfani zai yi asara a ta fuskoki daban-daban shi ma masanin harkokin sadarwa abdullahi danladi ya yi karin haske yadda wasu za su samu damar shiga twitter da yadda gwamnati za ta magance yiwuwar haka ba da bayan vpn akwai wata hanyoyi tana suka faɗa wanda za a iya kutse ah, shiga twitter ko facebook bayan kan cewa ƙasa ko kuma gwamnatin ƙasa ta datar ko kuma ta hana yin amfani da wannan abu cikin abubuwan da za a iya amfani da su kai abin da kira smart dn wato domain name service wanda shi zai amfani ne wajen ɗaukan ah, bayanai maimakon ya shigar da su ta hanyar da ya kamata ko kuma ta rauta da wadda ƙasar ke amfani da shi sai ya tura ah, bayanan zuwa cikin wata rautar da take cikin wata ƙasa wanda kwata-kwata ba a nan take ba. A gaida baraka bashir. Amurka ta fara shirin raba allurar rigakafi miliyan tamanin ga kasashe da ke fama da talauci a duniya da ma wasu kasashe da ke fama da yaduwar cutar COVID-19. Ana sa ran wannan taimakon zai taimaka wa yaki da annobar COVID-19 a faɗin duniya. Sai dai Amurka ta ware rigakafi miliyan shida da za ta taimaka wa makwabta da kuma ƙawayenta. Na tuntuɓi Muhammad Mada jami'i a ofishin magajin garin birnin New York ko amurka tana samun nasara a yaki da take yi da cutar musamman a nan birnin new york da yake aiki idan ma muka lura asaf eh, jiya wato labarin da muka samu shine misali new york mun ga 68% mutane sun yi alluran. Wato kashi 68 cikin 100 kenan na mutane New York. Duka an musu allura. dukkan sun yi alluran saboda shi ana duba ma nan zuwa july 1st za a sake komai restrictions da aka sa na covid duk za a sake new york zai bude 100% wato za a fara gudanar da harkoki dari bisa dari ya babu shakka mu kuma muna fatan haka ya tabbata shi sa amurka ta yi kokari cikin yakin wannan cutan kuma abin da ya sa suka masa cewa wayanda yake kusa da su za su ba su alluran saboda sun fi kusa da su kuma su za su iya shigowa cikin sauki amma wayanda ke nisa da Allah watakila su shigowarsu zai dan karfi saboda shi ne suke ba da karfi ga makwabtansu. To bari mu duba ya kasashen Afirka kake ganin za su iya su samu wannan taimakon da Amerika za ta bayar. Idan muka duba tun ma farko farko da aka samu wannan alluran eh, misali mu gana through eh, World Health Organization an tura musu eh, magani shi alluran kuma an yi daga baya kuma an kara yanzu aka yawanci an samu mutane da dama sun yi alluran ana ciki saboda shi shi alluran through United Nations World Health Organization da sauran eh, majalisu su za su taimaka a wurin eh, ba da wannan taimakon allura. To menene shawararka ga sauran manyan kasashen duniya wanda su ma suna iya su kwatanta irin aikin da Amerika ta yi? Eh to a yi kokari a wayar da jama'a kan muhimmancin alluran. Muhammad Mada kenan jami'i a ofishin magajin garin birnin New York. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan bita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Matsayi na ɗan ƙasa, eh, constitution ya bani dama na yi magana don ga abin ba a yi ba. yanzu kaga ya gwada kuwa kenan jihar zamfara ga irin mulkin demokaradiyyar da aka yi ba a son kowa ya yi ba magana in gwamnati ba ta yi daidai ba. Har yanzu muna kan batun zargin cin zarafin wani matashi a jihar Zamfara. Bisa zargin wallafa ra'ayinsa a shafin Facebook dangane da tafiyar da gwamnatin jihar. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a Assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata, kun ji yadda wani matashi mai suna Abdulrashid Buhari Yandi ya yi bayanin yadda ya sha zagi har ma da duka a hannun shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Zamfara wato Zarota Aliyu Alhazzai. Saboda wani rubutu da ya wallafa a shafinsa na Facebook dangane da alkawuran da gwamnan jihar ya yi na wasu ayyuka hudu a jihar. haka kuma kun ji wata muryar wayar tarho da aka naɗa da ake zargin ta gudana tsakanin shugaban na zaruta da gwamnan jihar inda yake yi wa gwamnan bayani akan lamarin yayin da ita kuma muryar da ake zargin ta gwamnan ce take ba shi haske akan yadda ya kamata ya tafiyar da lamarin kwararren lauya kuma masani kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo umar ya yi bayanin tanadin doka a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya dangane da wannan rubutu da matashin ya wallafa da kuma matakin da aka ɗauka a kansa. To duka wannan dai wato abu ne ya taho da kunkune haɗi da jahilcin matsayin yadda tsarin demokuraɗiyya yake eh, daga bangaren shi wannan wanda ya yi wannan eh, fito da wannan bayanai da kuma bangaren su waɗanda suka kama shi da bangaren ma hukumomi ɗin domin tsarin mulkin najeriya muka ɗauki sashi na goma sha hudu sakin sashi na ɗaya ya ce ah, wato sovereignty wato iko a hannun jama'a yake kuma sashi na sha hudun ya ce demokradiyya ita ce kashin bayan tsarin yadda za a mulki jama'a ma'ana dole a bi ra'ayoyin jama'a to demokradiyyar nan kuma tana da ka'idojin yadda ake binta ah, shi yasa ta yi tanaje-tanaje a tsarin mulki sannan sashi na talatin da shida kuma ya ce kana da damar da za ka fito fito ka yi furuci kan duk abubuwan da kake gani amma da sharaɗi a nan wurin yin furucin shine kare zama furuci wanda yake zai kai ga kaci mutuncin wani ko ka bata kima ta wani idan mutum ya faɗi wani abu na ra'ayin siyasa kar ka ce za ka yi amfani da wannan ka hukunta shi ko ka tuma sanitar da shi ko ka wulakantar da shi wato daidai da sashi na 42 na tsarin mulkin najeriya sannan kowa kuma ya sani yana da yanci da zai iya shiga cikin harkokin abin da ya shafi gwamnati ko ta yin magana ne na baki ko ta yin waɗin wani abu wanda zai yi gyara duk wannan yana da kyau idan wannan bawan Allah ya yi ne ta fuskar yin gyara to alhamdulillah abu ne na gwamnati ma ko kuma hukuma su kira shi su gyara mishi in ya yi ne saboda kishin jam'iyyar shi don kada ta faɗi zaɓe na gaba shi ma abu ne na a yaba mishi a matsayin gwarzo dan jam'iyya wanda yake ya jawo hankali akan jadawalin bayanan abubuwan da jam'iyya ta amfani da su wajen talla har aka samu aka ci wannan zaɓe da kuma niyya a guji saba ma irin waɗannan don ka a rasa zaɓe na gaba idan shi wani jami'i an yi furuci irin wannan ko kalami irin wannan yana ganin an ci mashi haƙi yana da damar da zai je kotu daidai da sashe na 46 na tsarin mulkin najeriya sashe na 35 da 36 na tsarin mulkin najeriya musamman ma muka ɗauki sakin sashe na biyar ya haramta a rika ɗaukar irin waɗannan matakai domin cewa yi komin girman abun da kake ganin mutum ya tabka a sunan a ra'ayi laifi to ba laifi bane ne ba a fuskar doka zargi ne sunan shi sai idan an kai shi gaban kotu an tabbatar da cewa shi mai laifi ne sannan zaka iya kiran shi laifi to saboda haka kuskure ne da ana zargin mutum yayi abu ake ganin ba daidai bane ba a fara musguna mishi ana bugun shi ana mishi wasu abubuwa duk waɗannan kuskure ne domin take haƙƙi ne na ɗancin ɗan adam daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya wanda shi ma yana da damar da zai je a neman mashi haƙƙin shi a neman mashi diya akan muzan tashi da aka yi da wahalar da ya sha wannan shine tsarin da ya kamata kamata a karkashin demokradiyya sannan shi kan shi kuma shi wanda ya tura wannan abun shi kan shi yi wasu kalamai waɗanda a gaskiya ba su yi daidai da tsarin mu ba su daidai da al'adun mu ba su daidai da tsafta mu ba su daidai da biyayya ga tsarin mulkin mu da demokradiyya da addini ba ma ka kalli gwamna ka ce kana jin dodo ko dodon bango ne ku bai san ma yadda ake shugabanci ba wannan ba kalami ne wanda yake yana daidai ba kuma dole ne rai ya harzuka zuciya wanda aka yi ma wannan furuci musamman wanda yake a cikin daular mulki dole ne ran shi ya ɓaci ya ji zafin irin wannan abu saboda haka shi ma ya yi bai daidai ba ya yi saba ya karya ah, abin da ya kamata ya yi bai daidai ba shi ma ya kamata a jami'a kunne amma dai bai kai ga duk da jan kunnen da za a yi a kai ga an yi mashi irin matakin da aka ɗauka ba a yi ƙoƙari a rika sassauta matakai irin waɗannan ko kuma a hanzarta kaiwa kotu wanda ita daidai da hurumi na sashi na 36 sakin sashi na biyar za ta ɗauki hukunci ta yi akan wannan al'amari. mun yi ta kokarin jin ta bakin shugaban hukumar ta zaro ta aliyu alhazai akan wannan batu to amma har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba haka kuma mun yi kokarin jin ta bakin bangaren gwamnatin jihar akan wannan al'amarin shi ma dai hakan bai samu ba yana daga ƙarshe bincike ya nuna cewa gwamnatin jihar ta yanke shawarar tsuke bakinta akan lamarin wanda ma take kokarin nisanta kanta da shi. To sai dai kuma mai sharhi akan lamuran siyasa Muhammad Bashir a cida na Jami'ar Usmanu dan Danfodiyo ta Sokoto. yana ganin shirin da gwamnati ta yi akan lamarin yana da nashi sakon. Ah, kamar da ka faɗi zarge-zarge ne amma rashin hito gwamnatin ta ƙaryata da kuma hidda bayanai masu ƙarfi akan wannan yana nuna tabbacin cewa ina abuwa sun faru kuma gaskiya ne to a wannan al'amari al'amari ne wanda ya kamata duk 'yan ƙasa a 'yan jihar zamfara da duk masu wato ikirari da goyon baya ga demokradiyya su tashi su yaƙe shi domin aka ce daga gaba da samun wannan shugabannin to talaka za su yi tofin alatsire ga demokradiyya za su buƙaci ma gara mulkin soja da wannan mulkin domin jama'a ne suka fito kana ganin kwarar hula wanda ya zo ne mai ka alhormar ka zaɓe shi ka zaɓe shi shi ne da zo ya ci maka mutunci wayannan shugabannin ba su ma fahimci abin da aka ce mu shugabanci ba malam murtala domin shugabanci sadaukar da kai ne da kuma hankuri ga duk abin da ya faru in ka diba wannan maganganun ba maganganu ne ma wanda suka yi zafi ba kenan irin shugaba buhari ba san abin da zai ce ba ko zai yi da wa'anda suke yi masa irin wa'annan ah, kalamai na batanci da sauransu ah, wannan ah, shi ne ake ce maka karya wato ka fito fili kana cin mutunci da cin zarafin jama'a waɗanda ba su yi da tsarin mulkin ga suke ganin cewa akwai gyara wanda abu ne mai sauki abin da suka faɗi ya yi ƙarya ce in ƙarya ce kuma al'ummar da ke saurare sun san cewa ƙarya ce kawai abin nan ne na siyasa amma in har kuma gaskiya ne to ka samu dama ka gaji ƙwarafin 'yan ƙasa sai ka gyara amma inda ya kasance tusasa ake yi ana son cewa dole al'umma sai sun yarda da cewa daidai ake ko ba daidai ake ba sai sun amince an yi musu koda ba a yi musu wato wannan ba mulki ba ne wannan kama karya ce kuma wadda mu ba za mu amince da ita ba a ƙasa baki ɗaya kuma ya kamata duk wani mai faɗi a ji a ƙasar nan ya tashi magana kuma ya tofin alatsi ne akan wannan abin kuma 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da sauransu ya kamata su shigo ciki a neman wannan matashin haƙƙinsa da kuma sauran al'umma da yake yiwu a ci musu zarafi ko an ci musu zarafi nasu bai bayyana ba. to amma binciken da muka yi ya nuna cewa kamar gwamnati na so ta nisanta kanta daga wannan lamarin hasali ma tana ganin cewa shi wannan kwamandan wato aliyu alhazai ya yi ne bisa ra'ayin kansa ba wai umarnin gwamnati ko kuma gwamnan jihar ba. <laughs> Malam da wannan abin dariya ne wato wannan jami'in dai jami'in gwamnati ne. kuma yana shugabanta wata hukuma in har ya aikata wannan ko kuma yana cikin wani yanayi wanda ake ganin cewa bai cikin hayyacinsa a matsayinsa na babban jami'an gwamnati to ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wani mataki mai ƙarfi a kan shi wato rashin ɗauka wannan matakin ya nuna duk wanda aka yi to akwai masaniya ta shugabanni ko kuma shi gwamnati da kansa a cikin wannan abin duk wani abubuwa yanzu in ka dibi wannan maganganun da suka yi tsakanin shi da gwamna wanda ake zargin cewa lallai murya gwamnan ce da shi to za ka fahimci cewa wannan al'amari akwai masaniya a ciki kuma da jinya da bayanan suke kasancewa na cewa an kawo shi gidan gwamnati 'yan sanda suka bari a shiga da sauransu su za ka fahimci cewa dai akwai wata masaniya daga shi gwamna kansa. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu kama madadin Cuba Hero ne da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla gaida na sanyin na da haka ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A jiya talata mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana da shugaba Andres Manuel Lopez Obrado a Benzico City a cigaba da kokarin hana kwararowar bakin haure zuwa iyakar kudu maso yammacin Amurka ta hanyar karfafa tattalin arziki a yankin tsakiyar Amurka. Jami'an tsaro a Amurka sun faɗa jiya talata cewa sun kama sama da mutum 800 da ake zargi da aikata laifuka ga kuma kame tan 32 na kwayoyi kana an kwace dala miliyan 148 a wani babban bincike na manyan laifuka na duniya. alkalan kotun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi watsi da ɗaukar karar tsohon hafsan sojojin Sabiyawan Bosnia Ratko Miladi ke yi kan hukuncin da aka yanke masa a 2017 saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama hukuncin da ya tanaji garkame shi har iya tsawon rayuwarsa. Masu sauraro a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz babanne da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Jujuni wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba ya ko makere da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.